اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يودا دوتا شدا وطن جماد الثاني hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka a duniya da lahira don tsarkin sunayensa albabul khamisu a amalin kudu babu na biyar aikace aikacen zuciya amalin batina awalan al-ikhlas keɓe aiki domin Allah ko kuma tace aiki don neman yadda Allah nufin Allah da aiki fasarori zai wanda zo daban-daban nufar Allah kaɗai da yin aiki قد تنوعت عباراتهم في الإخلاص مجنون magabata ta yawaita ta bambanta a kan ikilafi sun zo iri-iri tanawwi'a wasidiku wal qasdu wahidun sai kuma gaskiya a magana da abin da suke nufi da ne maganganun sun zo wani ya ce ikilafi shi da kaza wancan ya ce ikhlasi shi ne kaza to in ka dubi maganan wannan din da maganan wancan din duk abu ɗaya ake so a cimma kaga ke dan tanawu'in ganin bai cutar ba illa ma kila daɗa bayani fashi ya sashi fakila وخلافه هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة بخلاف شيد كبيت الله سبحانه وتعالى بالقصد بنفي أبوته ko da niyya ko da nufi ya zama mutum bai nufin kowa da aikinsa sai Allah ka ɗauki karatun nan da muke yi sai a ce so samu ne da yin da wanda ake yin ba mai neman wani abu sai yadda Allah kawai kai ne yi ba ka babu komai a zuciyarka sai Allah yadda da kai kai ma mai ji babu wani abu a zuciyarka sai kana neman yadda Allah ne da haka don da can <clears throat> ko a dame a rike a yi aiki amma duk kawai na abubuwa na neman yadda Allah ne da shi duk wani abu da zai karci ikhlasin nan ko da zai gurɓata ikhlasin nan ya zan an kice shi Allah ka dasar da mu ina ganin wata kullu ma yuhibbu Allah min al-a'mal az-zahirati wal-batina al-ibadatu kenan kaga ibada zahira na gababu ne amalul jawari batina amalul kullu da ba a ganin su ذاك إفراد الحق تعالى بالقصد في العبادة وفي الطاعة وقيل ولكم آه إخلاص تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين إيه ونسيني عملكم da abin nan faɗi ne da abin nan tasfiyatul fi'li ta fi aiki daga kallon halittu idan mutum na aiki ya daina tunani ne kallon fa in kana aiki kakka dubi kana karatu kakka dubi inda suka zo dubi Allah da kake saboda shi kaga ai wannan shi zai taimake ka musamman ɗalibai idan mutum zai da karatu ga ɗan jama'a kaɗan to kaga sai ka ga jikin ya yi sanyi me yake nuna ba da Allah yake ba eh, riya shirka aka ta shiga cikin aikinsa idan ya zartar da masallaci a shaƙe ko zai samu annashuwa wannan ƙwariya ta shigo ciki ɗalibai ma ina je ana yin inda ga masallaci na cika kowa ya fi sai jinin karatun ko da manya-manyan mutane na halarta kuma da nuna wannan karatu da ake yi ko na ba ciki ka zo ne saboda neman yadda ka zo ne don ka fahimta ka yi aiki kuma Allah ya ga aikin yadda da kai shi ne a kaga ba ruwanka da manyan mutanen da suka zo ba ruwan kama da shaksiyar mutanen da suka hallara masu mulki ko masu talauci kai ko mai yin karatun in ka tashi ba ka da kallon waɗanda suka zo karatun masu hannu da shuni ko ba su da shuni suna da yawa ko ba su da yawa da annabi ya baka garanti sai wanda an yi hajjar lahar duka rajulan kairu laka min ne ka lokacin da mutum ka sai ka tsaya maka fashi a gaba da mai kake so mai ra'ayi irin na wani to a ce da za su fitar sai inda dai wani abu ba wani ke ji ba mu ne da ke ji ko to mu ajiye za su fitar gefe guda mu ɗauko karatun abin da yin filla filla Allah ta'ala ya gane maka da mutum ɗaya ɗin nan ya fiye ma jajayen raƙuma ya fi da wanda ba su gane ba lokacin ne na ka na ka bukatar da jama'a ba yawa hankalin ka tashi abinda aka samu Allah shi karba hala dai kana ganewa in baka gane ba tambayi in abin ya faskara in ce to zan nemo maka malami ka je wajen wane ko ka je wajen wane amma jiki bai kamata ya sanyi ba ka lokacin da mutum daya shi Allah da kai i kokari ɗan ka iso tare ka ga a cika ka ganar da shi ya fi ma humurin ni'ami sai ne nemi bayanin hukumar ne to eh za ka ji daɗi eh, ba zai iya yi wa ba ka akwai wani abu a ciki alaƙe za ka ga wani abun bai tafiya haka sai kaga neman suna yana laɓe a jiki inda za ka bibiya in kai ne ko ne ka bibiya sai ka ji akwai wani tarfashi har ya zanto a ce in ka je ka ga sanyi kaɗan jikinka ya yi sanyi riya ya shigo ciki neman suna shigo ciki ka zo ka ga mutane a jiki yawan da za su bai buɗe ka ba kana yi ne kawai abin da kake kai a lokacin da kake abin da kake Allah za ka dinga kallo ka. ku zuciya tana son mutane su gane kuka daga gaba wajen neman jama'a ya jefa annabi hadari ba hmm? shugaban kwata-kwata da ba ɗaya ulan ainihin ya tashi na neman jama'a da ya same shi zuwa ya ga manya-manyan rashawa ya tsaya ina yi masa magana me kuka ga laifi a da'awa nan to me kuskure a ciki me ne ka ba ina ɓanna ba ba da matsala kaza kaza ana mai har sai da makara na ta ya muhammad ne ma annabaka ba ya kyale shi ina magana da sarakuna ina magana da attajiyar kana min maganan ne ma allamaka allah sai ga aya ba zai koyi na ba a baka wata wallah kadan kullum abin da ake nema alaji mai albarka wannan kallon fili ba shi ne ba kallon wannan mai ido san kawai hangen da na ba shi gadin ni ba ne ba tsakanin gudanmin da nisa wannan jama'an masu albarka kake nema Allah ya yarda da kai ba yawon ba لا ينظر إلى صوركم لا ينظر إلى أجسامكم لا ينظر إلى كفرتكم لا ينظر إلى جناكم لا ينظر إلى قوتكم بل ينظر إلى قلوبكم shi zai ne ake nema ne da a ba alaji na ke kan abin ba za a ba maganin mutane ne ba iya ake nema a yi domin da tsiran kawai da kaɗan ko an kashi ga aljanna shi kenan shi ne ɗari yana shiga ciki ko da mutum yana ko shi dai ya ga jama'a ya tara da ba shi ne matsalar ba ne da aka kawai kuma galiba ne za ka iske ba yawancin yawa ta ka ba su da hankali a kullum kalilan ba ta zakkaru kalilan ma yau minu kalilan ma kaza amma yan mafi yawa aka fara hula ya kalo sun haka yake ka ta ta wani ina da ce ya ba ka sani da cikin ɗan kaɗan Allah da kwanta rage kafa da cikin yan kaɗan kuma ke kai bin ne Allah ya saka cikin yan kaɗan in sai baka jin ƙur'ani ke kalilan ma yau min idan ka nake son gaba da mutum yake to ni ma ka. kuma tabbas daga inda ka ji kana nema da yamma la yake ta shige ka shirkul afgar na shiga mutane kaga mutum kan so malami irin da wannan bangare wani ɗalibi na ne wani ɗalibi na ne wani ɗalibi na ne sai eh, wani ma ɗalibi na ne ai nan ya zo ni ne ishe abu na yasa ni na fashe kaza ni na fashe kaza ai ya tashi ku kin ka koyar ma ba ka san ɗalibin da ka samu nasara kan ka ba ka san shi ba in zai iya mantuwa ka manta shi to haka ka taimake mu ikhlasi da wuya mu a wannan ai zuciya ba da iko da ita kamar misali ne maganar kuka ne ai ido zai yi kuka kuka abinda aka hana aiki a ya riga akwai wani abu a kusa a kurfa shi saboda rashin rai shi ne aka hana amma kawai a waye gari abu ya dame kamar da za ka ji wani masifan ta taso har ina za ka dinga ta inda ba dama ka rige ta wannan babu zunubi a cikin ta wannan shine samun ladanka ya samun ladanka ya tadda zuciyarka wannan wani ciwo ne mu mun san shi muna da shi daga inda aka baka masallaci mutane suka watse sai ka ga dalibi ya tafi ya ce munafukai ne ba Allah kake nufi ba in ina karatu dan kuma sai aika a wani ya zo zauna ya zauna da ce ka ga munafikin ku har wani na da zama ko wanda kake ganin da hutun nan munafukai ne a ba munafukai ne ba kai dai ba kai musu ba kowa da jama'an shi kowa da irin waɗanda ba kan ji daɗin bayanin sa saboda kaman ɗan abin da ka samu ganar da su shi kenan kawai hatta in mutane suka yawa ka ji annashuwa to wani shi ka ne mata shige ka to haka kuma kullum in wannan shaitan zai shiga ta nan sai yara kuma ya koye maka a cikin nan ka ga suna tafiya tare da shi ɗan a ciki kuma ba ka lura ba in ga daga wurin ka kere shi daga waje hmm. في abul الفضل magana eh, shi ne saboda yana son ya gaji talakawansa da yawa ka da amma asali an ka da ɗalibai ba sai zama karta ba ba ba matsalan da makaranta suke yi matsalar haka ta sami shugaban aji ba tunda ba a taimaka kai wani eh, sabi isa yan wanda suka zo kenan duk da daɗi daɗi kullum abin da ke so ka ga yayi abin nan wannan ba an wani sami yin wani a cikin aji duk da abin da shafi makaranta ne shi dai ne makaranta ne shi ne yake so a haka yake so ne ga makaranta kullum ciki. yake so ya ga ɗaliban na bin dokokin makaranta a ce ko komai dai ɗaliban makarantar shi sun fi kowace makaranta sun fi sun fi kaza sun fi kaza zai so haka nan ne inda zai samu shugaban makaranta shi ne zai samu abin nan kuma irin wannan makaranta ta mu ta ta kuɗi nan ai ga ga ƙarshe za ta zama ma neman kuɗi ne ke samu suna zuwa tun da ɗan ba su zuwa ba su zuwa ƙarshe za su watsa ne. to haka ya shafi ɗalibi ba. kai tsaye sai dai Allah ya san kafiyarsa ni a zuci zuciyarsa ko wani abu kuma Allah sa yake kallo wannan Allah ne zai masa hukunci wakila aka ce a tawakki na biyu kenan ko a tawakki min mulahabatil khalqi hatta an nafsika ikhlasi shine katanga zai kaya garkuwa daga kallon halitta idan kana aiki ka duba halitta ka kalli shugaban aiki wannan da aka sa shugabanci a ce a ah, wani ikira a yi aiki ba zan zo ba a kalli Allah yadda kake aikin wanda zai biya shugaban aiki bai biyan ka Allah ke biya da aka ba wajen sa yake kaga tun da aka yake na ban taɓa fasa ba dole na ba nan hakanka Allah kai ba mutum idan in yana ake samu garkuwa daga kallon halitta kada ka kalli halitta ne suke kallo a gare ka ka lura ma da kallon su hatta an nafsika har ta ka aikin shine a tawakkil in kana aiki an ka ya za a duban aikin kai idan ka yi sallah ka gama kada ka kalli ka yi sallah idan ka yi sallah ka gama kada ka ga ka yi sallah a jabi kullum kullum sallan da kai a kai. Allah ya taimake ka Ba ka na kaga ba wani cika baki da za ka yi ba za ka duba ka yi kokari wani kokari kai. inda Allah ya ga dama da ya baka kaman kowa yanzu misali yaran masallacin nan suke nan ba suke nan ba kuma za a ce rabi ba nan da Allah ya kai da ka zo ka zauna ka gane rabi rabi ya sutale wani wurin menene kana tsaye mai kana neman lada ko kana bin umarnin shugabanninka da suka ce lalle ka zo to babu laifi a haka kana kawo kanka wata rana sai Allah ya sa ta yi zuwan ka ba shugabannin ba. in kana zuwa zuwan shugabanni za ka daina zuwan shugabanni ka dinga zuwa wa kanka in ka zo zuwan shugabanni kila shugabanni ba ba lada idan kana zuwa masallacin na saboda babanka na zuwa in kana zuwa saboda mijin ke yana faɗin ne ko baban ki ke zo za ki daina wata rana a hankali ki koma kina zuwan kanki to lokacin da ka ga wannan martaba kana zuwa wa kanka to kuna za ka hau wannan martaba hawan hawa ne wanda yake wa kawon shi aka bai ma zo kusa da wannan mukamin ba to idan ka zo ka ganka ka yi sallah a masallaci ka zo ka zauna ka saurari abin da ka saurara tunanin kila Allah ya baka abin da ke tsammani kada ka kalli yankin sai ka ga ka yankin ba su zo ba sai ka ce kai karan ka ce Allah na gode ma yadda ka bani iko na halarci masallacin nan yau to gobe ma ka sake bani ka ga ba za ka yi da aikin ka ba ba sani da ko kun ji kun ma gane to shi haka mutum ita mata ka daina ganin hatta mutum da zai yadda mutum da zai ga halitta ba ba zai ga kansa ba ma ba idan ana zaune misali a ce maka ah, ga aiki kaza sai Allah ya ta ka tsara ne wannan ake zanye shi ko ga zuwa ka ɗaiɗi cika ka ka zuba ga mutane da su sa da su ba ce Allah na gode ma da kafa ne na ɗauka na bayar ai ba kuɗi na suka ma yawa ba kana ma da bukata da za a je a dawo kusan kana iya cin masu masallacin bukata inda an kama bajin bukata wani dari da ta zai masa bukata amma in wani ya tsinci kansa da dubu hamsin yau da ya kuka saboda babu kuma tsakanin da Allah ka da sai ka tausaya masa in kana da ɗari biyar kila ya yi ya san ɗari ɗaya masa in da ya da kana cikin matsala tunani zai ka irin musulman da Allah ya ɗaura masa ta fi wannan dubu hamsin ɗin don ina iya zuwa a waye gari yadda bugu ba kafin da ɗari biyar ɗinka lahiya lahiya watan nan to haka mutane suke mutu ai don haka nan haka abin yake mutum kaɗi kalli kansa ya kada ka kalli mai yake da suna mutanen da ba su gada ba sai ka ce kai da Allah ya ga dama da ya yi ka sauran marowatan da Allah ya ga dama da ya yi ka irin so kayan nan hidda su ce Allah Allah saka da alheri ƙarshen da ba kai ma kana cikin su Allah ya saka da ka koyar da Allah da suka aiki na ya Allah ka ba su aljanna hmm, Allah ka ba su aljanna kaga inda Allah ga dama zai yi ka haka to sai ka ga bai yi ka haka ba ya ba ka fafaha da aikin nan da ake akwai inda za ka je ka wurga na ka ciki kai ma dai an tashi ana neman wanda suka taru suka wannan aikin kana ciki yayin da ka ɗauko mota ka kawo ba wanda ya sani yayin da masu shara na shara ka wurga tsintsiyar ka ciki ba wanda ya sani yayin da ba yayin da ai mutum tsintsiya ba ta gagare shi ba menene ba zai gagare shi ba ƙarfin ka ce na tsintsiyar wani ƙarfin sa ya kai sai tirela ya kawo ya ka tirela ka tsintsiyar ba ka rasa abin da za a nema kuma za ka yanka ba ka ba yau ba ka ba yau ba ka ba فكما نقل التعطيل ملاحظة الخلق حتى عن نفسك بدأ عن نفسك يا والصدق وانت التوقع كفصل عمنا بخلافه آه والصدق دين غسكيا والصدق غسكيا التذكي من مطالعة النفس الكثير دجاجين أبن داريتين kada mutum ga abin da za su kai da ga mutum zina ne ma kan yaba masa ba eh, wato kenan abu biyu ya faɗi da za ku ji daɗi a tawakki wa sidiku falmukulisu a ce shi dai ne lafi mutumin dariya alahu baya yin abu don gani in an gani kuma wannan zalika fadlullahi yutihi man yasha sai dai kada ka daka ta shi zai bata ma aiki eh ka nemi ya ce cewa irin yadda za ka iya yi sadiqu mai gaskiya la ijaba ku daban ba ta warke ne ba da asidiku shi al-mukhlisu بيوانا لا له والصادق لا إجابة له شيء جسكيا باب جي جي لكي قريش وآله رياء ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق تعرف كيف إخلاصي جسكيا إخلاصي بدك كبابي بجسكيا ولا الصدق إلا بالإخلاصي شيخ ما ذلك كافي إخلاصي wala ya tumani illa bis sabari a'a an kara na uku Ina ba da za su miƙe ba sai an hada abu uku na ɗaya ikhlasi ne na biyu sidik na uku asabaru wato ikhlasi ba zai cika ba a ce masa ikhlasi sai an samu murfin nan guda uku ikhlasi gaskiyan da yake da suna kuri gaskiya ba za ta cika ba sai an yi saboda Allah in an yi saboda Allah ba zai cika ba a cin abin da ke nema sai yi haƙuri kuma koma da yake ka duba kowanne ka gani yaya haka yake eh ba kowane mai da haka ike ya gani kare kusan ya haɗa wannan ya haɗa wannan gaskiya ya haɗa wannan kaga dai iskilafi ba a magana aikin Allah ce ga shi za ka je aikin Allah da bakinka ki na ƙarshe a ce mutumin da ya kama babanka ya ɗaure ba ma ɗaure ba ya yanke masa hukuncin kisa kuma ma ba a kan gaskiya ba a kan kawai yana sa gwamnatin shi ne. Amma ya ta yage ya ta muje. yanni eh? duka wanda ya ɗauka ya ɗauki a tawakkiya ma'anan ikhlasi ya fassara ya ɗauki duk ya fassara sannan ya zai jera aiki ai kaman in ana mai ban sunan shi in ana asar tafasu ba ka ɗauki kalmomi ba saboda in ba fassara kalmomi ba ba za ka ɗauki sunan ta tunda baya ba mamaki da ta fassara sidikun da kansa ya fassara tawakkin da kafa. aka so shi a tawakki ikhlasi katanga daga duniya wannan balaharatul qalbi a ko ne a tawakki a kare kai daga balaharatul qalbi hatta na saka a tanaki ku shine mutala'atu nafsi da wannan bayani ba nake nema wani nake nema nake ce sai da kanan fal mukhlisu kaga shine ai tawakki la riya lahu wasabiku kaga shine wanke ai da shibik din da aka fasara aka ce la ijaba lahu sai shi kenan nan yau zai kora da da yake ko ya hada ai nan da wajen aikin ne babin aiki ne yace ikhlasi ba zai kammala ba san hada shi da gaskiya ba ya fasara gaskiya ne ta ba ko sannan kuma ce da ikhlasi da da gaskiya ba za su cika ba gaskiyan ba za ta cika ba illa bil ikhlasi kuma su da baki ɗayan su da za su wala duk su take walal ko illa bil ikhlasi eh kan da ta fa kenan ya a ka kafin eh fasara fa kenan wannan sidik din man kana son ya maka ido ɗaya kan ɗaya sai ka faɗa maka shi sifan a min a ko ya fito wakila an ce man shahida fi ikhlasihi man shahida fi ikhlasihi al-ikhlafa ila ikhlasihi nan ko za ku fatara sarke-sarke aka yi tarjama ne wannan tarjama ba za ta fi ainihin wanda duk ya ga ikhlasinsa wanda duk ya ga ikhlasi a cikin ikhlasinsa ya ikhlasi a cikin ikhlasinsa to yana da buka ikhlasinsa yana bukatar ikhlasi يحتاج خلافه إلى إخلافه لجدا نعم مخافونا ما لا إخلاف لا إخلاف ليش نعم بدأوا ولما سيني أنا فايت الجديد نعم. sai da magana ran fasa kai na yi kokari wannan abu in ba ilimi ba ta dangan da bukata na ɗauki wannan abu ya na bukata ya zafi duk wanda da a aikinsa ya yi ikhlasi to ikhlasin ta na bukatan ikhlasi Ɗan eh? zuwa? Duk na. Allah hmm? eh, an ba ga shi da ma du'ai akwai ma du'ai annabi har da ce ne batar ya Allah ka fa ni a ido na ba kowa ba dan kankane a ido na mutane ne mutunci kullum da samu ne ka dinga ganin rashin mutuncin ka ba ƙaƙarawa za ka yi ba gaskiya da ne kaza ban yi daidai ba kaga ka ba ma da na aikata ban yi daidai ba kaga ka ba ma gaskiya ba daidai ne ba to ka dinga ganin wannan wa kanka akwai wani na jin mutu da ban ba wani shi ba ɗaya mai san inda kai ba ta tabbatar da kan tafi da kariya ya ta kuma fila yanzu ka gani ka dubi annabi na astaghfirullah astaghfirullah me ya ɗauki kan sai za ka amsa ya ya amso ba na ke yakan yi haka na hudurin kalbi yana kwani yakan yi haka a wani wajen sau saba'in gani da kai ko bakwai da mai kukan yi su gifari a kuma su salamu hanyar sabbin laba iyaka amma ba da hudurin kalbi ba amma ka samu cikakken Allah tuba nake Allah tuba nake ina neman gafararka kai haka fa saba'in to ba yana gaji ne laifi ne ba tare da gusura lahu ma ta kaddama min gudu ya mata akara sannan eh, kuma tare da shi karan kansa yana kamar ne ne ne ke ya ne ne laifi da laifi saboda lokacin yakan yi kabari wannan kasaken da i kasage na wani ɗan lokaci bai kira su aikan alheri a lokacin ba ke nema ala gafata masa su ka fara ce baka da laifi Ke sa ko sama ɗaliban sa manya manya yau ka gari da baka yake rufe kuka ina ya lalace dan an karanta qur'ani fashe da kuka yanzu da duniya ta lalata shi da dubi ina da ya tsoka ya tsoka ke ya zan yi na fadu da Allah da wani bala'i ya ya zan fadu da Allah ni in samu ma Allah da wanda buka ije ya ka biyu ku juya shi a kwantar da shi ne dai Allah yi muku da tsari hmm? in ɗan jima sai su kai shi da har take wani in an jima minti nawa sannan dinga duba gugun ya kai minti gaba to in ya tsari ku ka dubi yadda suke neman Allah ya gafarta masa mutum yana ta koka ni da mai zan sadu da Allah yau ni da mai ne zan yau kai ka san ijiti namu ya ishe mu gano har ka ga kana da ikhlasi to ka na neman ikhlasi ya kuma fitowa fili a rashin haka ba a ɗan da ƙara su saboda haka haka har kana da kai kana da ikhlasi to ikhlasin ka da neman ikhlasi kai ma kuma neman ikhlasi ba muna da yawa ba ni kadai ne hmm? Dole ne haka, domin alibi ne gaskiyar ne, shi mutum duk wannan ma da ya rikin gaskiyar. Hmm? Eh? to shi ma ai kaga akwai muskila to har yi ga ya kyauta ya yi kokari ya kyauta ba za bai magana ballan na ka wai wayo bayan san ka kallo wanda suke baya waya a haka ina ma neman yabo ne yana bukata mutane su gode ba su ga abin da yi ba shi ikon Allah aljinu da fulani za ka da mutum kamar yana da hankali shi da hankali kana tsammanin sa ɗalibi ne sai kashe ba ɗalibi ne ba abin da ake yi na addini ko tabbata bai san inda ya sa kansa ba jiya kowa wakil da ke sai yace shi ne zai du'a'i Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera faghfir li yace shi mai yayi kuma takka ɗauka wai ƙaramin ɗalibi a cikin ɗaliban kuma ba babba ne da ya sa kansa a jerin manyan manyan ɗaliban addini ya ke shi abin da ya yi dariya ke shi an ce ana ta mutu da lamma inni da na fi zulma kafiran fasili ita shi ya gawin da ya ba eh? ikhlasi Allah ne kawai cewa ha shi kenan kaga ya nuna tun a zuciyarsa a yi yana kallon wanda gayawa tun daga nan ko mutum zai kai wa abu ai za ka yi wa bawan Allah wani abu sai ya kamata ka yi masa ba wanda ya sani abin da ya gudana tsakanin ka ga bakin ka kai shiru kai kuma da aka yi maka wani ban ka je kana kana faɗa masa kana ƙara kai masa kaza kaman kusan babban an ci kake shi abin maka Allah ya ɗauko ya baka kai kuma Allah ne ya kaddaro kai ga wani kai ke masa ga ga abin da kai masa don neman Allah ya da kai wannan ikhlasi ne to shi kenan mas'ala ta gani dai man شهد fi ikhlasihi al من شهد shahida في fi إيتاج إخلاصه إلى إخلاصه mata ya ganin sa ko ni zai yi daga ai kai da dama dama dama wa ka inda ma take karshen da ka ji dinga kallon ya eh, kuma sannan kada ya ɗauki kansa mugun haka ya dinga kallon muguntan da yi Jini ta lafi da jini ne zai fi ɗan su gafar da bai ma san ba nemo laifin kan da kai ka nemi Allah gafara shi ne zai sa ka fi neman gafara da rasu domin kawai ne ji je kawai ni na laifi kawai mu je ni na laifi kawai ne su wannan kafa na ba da ba ke ciwo ba nemo laifin kuma an kano na za ka samu hmm? to ka gano ka laifi za da na yi Allah ina neman ka gafara laifi za da na yi ka taimake ni in sai ta wannan abu kafin in mutu duk yanzu na kafa saita shi laifi za da ka kaza na kafa kaza kaza da nake yi dole ne ka nemi ire-iren wa'annan ka za da nan shekara sai hamsin kenan muna aikata abin a wannan lokacin kuma gaske da mawarewa a yanzu yaya zan yin warware Allah na neman ka gafara da barkin neman gafara na biya ka biya wanda baka san da ka ka je ka yi sadaka ka yi sadaka ka yi sadaka wa yala ka dawo kana neman Allah ya hada don ka za ka dinga neman da duka nan in dai kawai ka tura kanka sai mai laifi ne ka ce ni mai laifi ne shi ke na sai da gama kama kama. misali ko da mutum ne yaron ka ne ya cece ka ga kamar komai kai na ce ka ni ke ban kama da komai Allah na ce ka eh ni kai ka fata na ce a fada ne abin da kai ne na san ka ce ni ka ce ni ne gafarta maka na san kila gobe ka fita da ka faɗa ne abin da kai ne eh bin da yi abubuwan da kai ne ko shi yi yayi wanda ina ana iya yi tsaka da wannan amma wanda ya cutar da daga ka wanda san ya ce sai ka zai tuba to ya zo da kila abin da ima da nunkin da nunkin da nunkin da ta ya kasafka a ciki na bahaushe ƙarfinsa ya kai dubu na dubun ka gani ina tasa'in da hoto da tasa'in da ba wajen ma ya faɗa da sai dai ba dole ta cika ba amma shabihun bi dalika rana ɗaya ba ka gano wanda ke ka kwana biyu ba ka sai ya daɗe yana cutar ta kaɗan ka gano ballanta na a maka ya iya cutar ya goge a kan cutar ya zo ya gama karatun ka kafin ya zo ya zauna da kai kuma shi zai sa zai zo ya cuce ka to gano shi sai dai Allah. Hmm. ya yi kamar yi ɗin biya ya shi kai don Allah ya ce a tsarin shi Eh, zai ci gaba. Sai ya yi ikhlasi. Sai ya shiga wancan na safe da daga kila ko lokacin magana. Da cewar gashi an ɗaure babansa za a harbe. Amma da aka tafi ya gina na naira kuma makamin ya tafi. Aka ga wannan ba su gaban shi aikin ba. Gwamnan da ya ɗaure babansa aka yanke masa hukuncin kisan shi ya kira a fita yaƙi yaƙi nan ba suna ake kira ba ya ɗauko makami ba ma yadda zai ɗauki makami tafi yaƙi a ga wannan da jini saboda Allah ke zuciyar ta kuma da ya sani ta ce maka da tana an da tun da an sa wani shugabanni ba rage ba mutum yana fahimi ana aikin da sai ɗauke kai ba dan komai ba da wani ne ta ku tashi aika ba ina ne khilafi ba ne khilafi eh kai ka ka ba shi ne annabi ya ce wa alaikum abdan kila ai ko da ya ɗauka misalin ya kalli ɗabi'a da larabe ba ta bawa bawa ma baki duk duk da inda ake matsayi har ka ce to ko shi dole gare shi kamar irin ɓangaren mu ne can sai ka bakatar da liman birnin hausa ba eh? muna haɗa da duk abu muna nan ba gyara Eh, kamar irin da wanda ma wa'ancan masu fi mu hujja sun da masu zai fanta da turancin asalin turancin nan an fashe ne a wurin annan to saboda karan kuma duk inda ake maganin addini larabci a yi to sai wannan rena turanci sai kaji to da maganan karatun ka je wannan da turanci bai wurin mu san da wurin ku zai hau wurin mu in aka bi komai karatun ka ba kai ya hafa da kabila ne a kan banza. suke eh? ta kuma da gado ta ba ba fi ba ce in yi sai ai ba na ai ba sannu ko sannu kulle ba kwalifi fi ikhilafi ne da kadari rukuyata ikhilafi ne an ba ba na kasan duk wani ikhilafi ne na kasan duk wani mai ikilafi a ikilafinsa daidai da ganin ikilafinsa ne. Hmm? Eh, haka nan da karburatu ba a faɗe su ba ma maratun zai haka daidai ganin kayi yi ƙoƙari daidai na kafarka. Wannan mutum na yi ƙoƙari, mun yi ƙoƙari, to daidai ganin ƙoƙarin da kuka yi in gaba ɗaya ne daidai rashin ikilafin ku. daidai na kasan ku a kilasi amma lulkurbi shi na aiki inda da a amalul kurbi ai gaskiyan wancan ne da ya kalli abin da ya ce wallahi wa'annan ku dutse suka ce za su kawo da shi za su kawo da shi don kaga irin wa'annan da suka kira su suka kawo amma dutse na ba su ba ruwan kowa da ƙarfin dutse na kawai aiki da ke zuwa ke bantara ba magana zai ɓantaru da zai ɓantaru ba wane ya bai ɓantara ba wane bai tashi ya yi bai yi yake yi yake kai ba ruwan shi shi kawai abin da ke ganin da zai ɓantara na shi kaga kenan a wurin aiki dole irin waɗannan ayyukan ma mu da fitar da su ko a karatu za su fi bayyana duk kuɗin da za mu samu ya kamata mu ajiye su gefe guda a je a yi aiki mu ga imanin mu wanda ana aiki za ka ajiye ka tafi gefe ana aiki za ka shagala kana magana wannan ana aiki misalin ba a hana magana ba amma ka tsaya da aikin can kana bada labari to a nan za a gane kawai in aka tashi aiki gani kake idan masara ake kwara na kar ba ka bara kafin a ce ya isa haka ko kafin a ce ta kare guda nawa za ka ɓara? ba za ka kirga ba Allah ne ke kirga ma shi ya ce da kake ce ka ba dama ka ɓara guda goma ita biyar ne shi Allah kuma duk ka duk cika bakinka in ƙwara biyar ka auna ka ɓara, ba a mai da su zama goma biyar ka kwara ko ba za a ka. ya na sa kai ya ba ji kunya sai a sai zai tono yau mata daga sawa'i iya abin da ka aikata irinsa kaɗai za a baka ba kaɗai ne ba dai ba irinsa ba amma dai irinsa kaɗai za a baka wannan ya ɓari ɗari wannan ya ɓari hamsin wannan ya ɓari dubu ɗaya wannan ya ɓari guda kaza ka ka tsaya kamar mace guda ɗaya kana zagayawa tsakani gudu ma ɗaya nan za a ɗauka baka Allah da an ba wani Allah zai baka dama kai magana da hannun yaro ma da abin aka bashi wannan ma wani ma da ni aka yi ita guda da kai kana yawa da kan in kuma kana da shi ne yake kanu asiri na lahira a duniya Allah amma fa wannan zai kanu wala wannan da zai zuwa sai dai mu ni Allah ya sa wani asiri iya abin da kai iya abin da za a baka kenan ba zai taɓa rufa zuwa na sai ya riga ya tono ko dai a nemi gafara laifi kawai damu masu laifi ne mutum bai yi ba in ana asirce ka kawai da kai daidai ganin ka yi ƙoƙari daidai karancin aikinka daidai na kafarka da kulle mukhalifin na kasan duk wani ne ikhlasi sai ikhlasi bi kadari yake ya he? ikhlasi daidai da ganin kokarinsa ai ne ne na ka ba ai ne ne na ka ba ai ne ne na haifar da kaza ta dalili na ne ka ba ya ku ai Allah ka ba fasa mana ko Allah ka shige mu ya zama kafin mu mutu mun jara wa'annan abubuwa Allah ya baddala saƙon da muka yi ayyukanmu da suka rushe nan Allah ya dawo da su gyararru. Wanda duk da yake kai ya aiki na gari ya baddi billahu sai ya ake yi hasana. Amma in bai gyara ba bai tuzo ba bai gyara ba yana nan abu kansa sai Allah ya gafarta mana ku zo da bai sanadan kwanci. فإذا فقط النفط هي رؤية الإخلاف إذا فقط رؤية, رؤية الإخلاف النفط idan ganin ikhlasu ya faɗi daga zuciyar mutum baya ganin ya yi ƙoƙari baya ganin ya yi kaza sa'a da kalisan don yi gaba mai ikhlasu wanda mutum ya gaba ya ikhlasu wurin nan da ikhlasu ya faru ban ta fito fili wanda musu da ke mun yi mun yi kokari ni da na yi kokari shi isa na yi kokari na ga kana bai auku ba kaza ya auku jaɗa ne an ba ma raina haka yake kwana nawa yayi ɗan tinki na. kana kallo na bayan abin da suka sai ka zana naka ba ko lokacin da ka bayar in ka kalli lokacin wa'anda suka yi na bayan na hakika abin da suka bayar naka guda nawa ne kai kana da ma lokacin ka kuma su na su eh eh Allah ta Allah ta Allah ya sa kuma ya gano in ya riƙe wallahi mala ai kullum an ji karatu an tashi kun san kwanakin ta muka muka samu tasirin ikhlafi a cikin min min hajjin muktafar min hajjin na aka ce ikhlafi kwatan kwatan sa kamar ruwan fetur na kara wani abu sai wancan ke da kai ya fasaru ibrahim manta duk lokacin na sai da gyara zama ita ba ya fasaru sai ta ka iya masa duk inda aiki ka yi shi ka ɗiga wani a ciki ya rushe da amfani da yadda kafan fetur da ruwa wannan magana mata da ke bukata to amma wannan ya kare ya wannan ya tsallake wancan wanda wannan wurin aiki ne har ka ga kana kokari to baka da kilafi har kana ga kayi wani abin bijinta a zuciya kana ganin kai kokari to baka da kilafi ikhlasin ka ta matsala kana da bukatar ikhlasi dallanta ne kuma ka ce kana bukatar a yare ka yi mu ba ta bai mu ba ko ba taɓa ce mun yi kokari ba ka jira Allah ya ce kun yi kokari ko ba a so dole a faɗi hmm. ba ka ba Allah ba samu naka Allah zuciya yake kaso samu naka ka samu wannan ba bai kallon shaksiyar ka bai kallon shigan ka bai kallon shekarun ka bai kallon karfin ka bai kallon wayan ka bai kallon dubara ka bai kallon shigar ka abin da kallo ne a zuciyarka don daga zuciyar ce za ta baka yin hukun da za ka fa zuciyar ce za ta baka tsarin da za ka bi idan zuciyar ce kyau to abin da ke bayyana zai kyau to haka yake don kila kada wani ce a dama na san bukwa ta kawo hafu na ji a kashin bariya ke ta kawo hafu na kafa tsanin nan wanda daga ta kawon a kasa zuciya da baka ta wannan kayan ba kayan da isa ya nuna ba ka da ta kawo cikin ka ne nuna shi isa ya ji kaimo ne ko bara wa kama jini da wallahi ina tsoron Allah wallahi ina tsoron Allah in bar ji na tsoron Allah kai ina ga nan shi inda da zauren Allah zai ce kada baka dauki kayan mutane ba wannan abin da kai nuna mana ainihin kai baka da tsoron Allah har kan da ba waye cikinta, wallahi in za a sake jiki ma a sake jiki kawai Allah kuma ka taimake mu sake jiki amma a nuna mana gaskiyar tsoron da ji daɗin sakin jikin ma a kan wannan gaskiyar yanzu ina ne tafiya ta tafi ko الذي يحدث da فهو الأمر ليس أن يكون ya آه وقيل كان ku bai ban je koina ba shi wakila aka ce al-ikhlasu a yau kullum ya ce ne tattara ne daban-daban amma duk ta ya suke isa sabon الإخلاص استواء أعمال الأب في الظاهر والباطن شنو إخلاصي شيء أولا ولا إخلاصي شنو ديديتون أي تباوى نبين لنبو ينفع أين ذا أقول له بين شدين إيه أنا جاني ولا nafilar da kai a masallaci ta zama irinta kake a baki limancin karatun limancin da kai in kana liman ya zama irin wannan karatun ka kan yi shi kana sallah kan kaɗai zai yi kana ganin kana mutane na bayan ka ka su ta baka yar ba ka su ta baka yar sujada ba ka su ta baka yi dogon kaza ba ka tsaya ka yi su da kyau sannan in kai kaɗai su kan sallah ka yi yin kula ba su wanda gaba da kalafi ya zama sallar da kai wani da mutane ita kake yi kai kaɗe sai dai da ta kai kaɗe ta fi haka tsawo da an yi haka yafi ina ba ta gani ta da samu kalli da yawa ba nan kaɗai zai tsaba na filar da kai a tsakanin ɗalibanka da irin yi wannan da kake yi in kana gaban ɗalibanka to ka yi ɗirin tankana sallah kai kaɗai ya zama ko kana kai kaɗai ilinta kake irin su sujudan da kake ilinta kake wannan shi ne ikhlasi a samu masa kuɗi sadakar da ka yi a gaban jama'a kaza kaza inda kai kaɗai ne ba ba da jama'a ba irin ta za ka yi ya iya a ce an nemo sarkin gari an nemo attajiran gari malaman gari sun haɗu masu mutuncin gari sun haɗu wane ne sun haɗu dukiyar da za ka ɗauka ka bayar a gabansu inda an same ka a gida kai kaɗai daga kai sai irin ta kake ɗauka ka bayar ina jin in an ga jama'a ai akan san ga kyauta eh? hatta irin wannan ne akan ce idan ka ba da sadaka a cikin jama'a ka fuskanci wannan sadakan ko akwai wani ɗan kishin kishin saboda mutane kai to ka tsaye kai irin ta bayan ka yi a kiran ka yi mai rinke to sanda ka ji mata in ka ji mata sai ka koma kai na ƙwai ne kamar da irin sarki duk zai tsaye wani ayi mutane ba da haka suka kama da ran sai menene wannan ba su da misalai ga dai biyu rayayyu ga na attajiri ga na limami ga na malamai hmm. eh. Eh. ya ga wani wanda bai kai ba ya ba da kamar eh ko ba baka shi shi kuma ya halatta mun da fa ne fa lata fa bakal mutasabiqu ko ma ballanta za ka ga mutum ya ba da dubu goma shi ke nan ko da a wajen sa ya bada dubu an rike a ko a cikin da wani kana tsammanin ka na kafi ni kudin ya ke dubu ɗari ina da ladan wannan abin ba kan Allah ne mu ba da sunna ne yin haka ba riya bane ba kuma da dama ba su yi ta masa riya wannan ba riya bane ba kuma ne ba ka ga da ba ka da umar suna yi ba eh abubakar nan aka ce ana neman taimako gobe ana bukatan a bada kaza a da ai kaza za a yi in Allah da wannan kalar sai na su abubakar ya koma gida duk abin da ya mallaka sai da ya raba shi ya tattara zuciyar nan ta saka ba sai ya kawo manzo Allah shi umaru kenan Allah ta ka maka da alheri faruku mai kabari a gida tun da shi yan gida ne ana iya tambayan ka inda kuke ko ne kana tambaya wani ko mai tarbiya wannan wurin din tun da babu magana boye boye a tsakani mai kabari a gida sai ke izin na bar kamar sa gida duk dukiya ta rubi na raba ba ana kan fasan ba to ni rai danya Allah ya saka maka alheri aka jima sai ga abokin da ya danne da dukiyar ta zube aka ce mai kaba a gidan ya ce ai akwai Allah a gidan akwai manzon Allah a gidan ba komai za a baki samu ya ce ce da zai gaban kara gafa da kai ba a je kafi ne dole ka yi da wanda shi ka da za ka ce masa lokacin da ya ci ba wannan ba lada ta wannan kayan aikin banza ka jefa iyalin ka cikin masifa don haka nan za ka da lada ai wannan masu zubi za ka samu ta yawon kayan shi biyan lada ba ka da imanin wani ka yadda wani a ka imani kai kuma wanda kai irin wancan ba za ka sakuwa dole sai ya ta saboda imanin ku ba ɗaya irin abun da ka gane irin tunanin da kai da irin juriya da ka shirya za ka yi ko ne ne zai same ka kila yankin bai da in yi irin naka kasashe sai ya koma na tawa ne a ganin wannan yana da kyau haka ikhlasi ne wannan ya ikhlasi mutum na nan eh eh eh eh yayi yayi sosai ya ga koyi illa ya kace a irin halin da ka bayyana din cewa wurin ana son domin a ce ya kamata mutum ya ba ko da dai bai ce abin nan da irin wannan aka tashi za a yi wani aikin musamman aikin da aka ce za a yi an gudu mai wahala misalin ga wani gida an ɗauko shi an ɗaga ana bukatar wasu cikin masallaci ga kuɗin sa an yi wannan kenta a bayar a salari ka san wannan in muka lura da bi'a da haushe in yake maka yayi a koye kada wani ya gani tabbas ta koye ta fi lada ga wanda ke da irin wannan imanin to amma in aka bari haka mutum zai dunkulo naira da biyar ya san kai ke da kasa gani tun da cin masallacin ku kuna kuka rike inda ake bada taimako naira biyar zai rufe ta wai ka iganta ma he haka kalle ne dai sata a cikin kwanan kuma naira biyar ce daga nan da aka ce da ta aka ce a rubuta wani karatu wani naira da ta ce hadawa ne kuwa ce masa dariya to irin wannan abu to da shi fili ya fi maslaha za a kan da Allah ya ciki masa baka ne ta ne kusa bakal kun da ka ga yanzu a yakin bijashul usra ba abu eh, umma eh, amne yake da sunan yake da sunan abdur usman da ta fara bin dinga annabi ya sauko daga yana kan mimbar yake a bada kaza ya ce ya bada kaza ya sace tsakowa ɗaya sassan ya tsaya ike jama'a wannan harkar duk wanda ke da wanda bai taimaka ce na ƙara kaza ya sauko ɗaya abu nan da ke da yake kaza abin da ne yake kowa ma da ya kokari iyakacin ƙarfinsa Allah ta Allah ya kai mu lafiya ike na ƙara kaza ya magana Allah daga nan annabi ce masa daga yau Usmanu yi duk abin da zai Allah ya gafarta masa duk abin da zai yi Allah ya gafarta masa a kan aka yi shi ya yi abin da yan su suke na yaraba su fito yi su suke kowa isa na shi shi ne wani isa na shi ba dai ne ba gasa ne musabaka ne hmm. musabaka eh to idan misali um, um, irin wannan da galibin wannan sai yaro ne mai ƙarfi mai kaza mai kaza ya dama ko a ko a fagen yaƙi domin a yanzu ina gaba yaƙin da iken cikin irin yaƙin kuɗi a yanzu a yakin wani fita yaƙi ba hakan yi kirari ba illa ya kace dai wanda bai dan bai yarda da kuɗin da ba sai an yi haka ba amma wanda ba za su yi da gada ba aikin gana na nan cewa ne ya ta karfin ka ba ina tuka gidan ƙarfa wannan gidan ƙarfa ma ka san da aka sawa da gidan abubakar da umar ya sa musu na manta sunan shi abubakar da umar yadda suka fara yaron takunkumi saboda ƙannan dukiyan baban da ke sun dai ba ƙanna ne da tabbata da ke da abubakar ya zo yana faɗa a gaban su duk ne za ku fara yana mai yawa sau da kana ce wanda ɗan gidan suwa ne kenan wanda a aikin alheri ya yi fice tattafa suke a kan haka ba ga duk abin da kafara jawa suka yi aisa ya sun yin kashi duk abin da auka na suka kafara jawa sun yin kashi da haka aka tattara aka haɗa wannan musulunci ɗin ya daga kai yanzu mai kake tsammani yadda muke da yawan nan damuna da irin wannan zuciyar akwai wanda ya sauya gama Najeriya ko Afirka ma amma an baka ya yanzu da gani ba da yake ana wafawa na ko da ciwon kofar mata ba ɗan siyasa miliyan ɗan. da ciwon kofar wadda a lahira kila ba ta da duk ba ai kawai a yi a yi ba za a da aka ce ga masa ban da hasada banda gafa ta hafada amma gafa ta masallaci gafa ta makaranta gafa na asibiti ya kamata a irin wannan musabaka suwa ne ne za a iya zuwa masallacin su take in an daga kaddaran miliyan hamsin sa cire su biyar sai ana da irin wa'adun ai da ba ji tunani a duk da tunani za a yaga mu tun da yanzu ya zama da yadda kasan sauran sa zaman da shamsas in an feshe muka mata da zo da tsintsai a share da ya wurin ma masu tsintsai ma suna kusa su wai su share saboda kada ta an yi kashe kashe da yawa a ce mutum uku ne suka mutum mutum hamsin ne ba kuɗi addinin mu na bukatan kuɗi cibiyoyin mu na bukatan kuɗi suna bukatan taimakon mu suna bukatan nuna bikintan mu me isa ka ga a cikin kabilu a cikin kabila ba ta fi kyau ko kabila ba ta fi kyau a cikin kabilu da na laraba hatta akwai lokacin da annabi zai hijira da ita da ta kabila sai mu muna da yawa ya rasulullahi amma fa yadda kan tsintsiya haka muka to masha Allah ku suka lafiya bai da jira rayuwar ku ba amma kaza me suka kuma yan madina da suka zo suka bayyana kansu suka kira ne a gaban manzon Allah suka ce ka dawo nan akwai tsaro akwai yaƙi shi nan sai abbasu ya koma ce ce a shi ah, da yadda gaskiya ba za a tafi masa da danwa ba ba tare da ya tabbatar da kunya yaƙi jiki ya fuke waɗan inda shi ma na yaƙi ne ya ce eh, muna da muna da wani irin wani wani kin kawanya da muka yi na abu na ba inda za mu shiga da masu gaba. ba saboda kana idan yaƙi ya doso daga nesa muna amfani da kimiyoyi in ya zo kuma muna amfani da mashi idan misalin aka haɗe muna amfani da takobi in an fara kokowa sai dai ayyuli daga duk makamin da ta zai na rike da shi da sa da ce to ku mutane ne ku zai gashi nan na ba da izini da shi kuɗin ƙarna to mu eh? ya uku ya kafa wurin ikhlas mamman yayin da kuka alama war riya'u lakin da wancan ai ya kamata ku bada da mai ta kalman da cin الإخلاص استواء اعمال اعمال العبد في الظاهر والباطن شنو ممكن ممكن تنقذ مثالي والرياء شيء قريب ادم ان يكون ظاهر خيرا من باطنه ظاهر يتم يافي نقوي aikin da mutum kan yi a jama'a ya zama ya fi na ƙoyi والصدق gaskiya a ikhlasi shi mana nan kowanne su zaga kaman fassara ne a sidqu fil ikhlasi shine an ya kona batinuhu a amalin zahirihi ne ya fi bayyane da yake maka magana idan ka haɗu da shi sai ka tarar ya fi haka da yake magana idan ana jin labarin ku to kenta idan aka bo aka tabbaku ne ninki ba a tabda ku ba labarin ku ya fi aikinku ku ya fi aikin ya kamata kuna da wani abu a kafa a jirgi na ba kuwa san shi ba wakila an ce al-ikhlasu nisyanu ru'yatul khalqi bi tawamin nazari ila khaliqi wato da ya ce da maka ban da ta gudu ake ومن تزين للناس بما ومن bima للناس بما ليس فيه سقط من عين الله عز وجل اسمعوا هذا جيدا بخلاف شين من جنين kan manta ma wani na kallon ka idan ka haiki kan manta wani na kallon ka kana aiki da kai ba ka waje waje da wani ya ba kana yin aiki da ne kan maka da kalma bi da wani nazari ila khaliq saboda Allah kake kallo ka ɗauka kusa kusa da misalin a ce kana ɓaran masara da za ka dinga kallo ba ranka da ne kallo so ba wai da zai je ya kai ne kake ata nan kun bai gira ko an so ka kake ba ta aiki ko ana ka ba kake ba ta aiki ko kuma ka kaza ko taro nan ko ku ba aiki ke ba ka ga yanzu kai ka ba ka gidan da zaka ka je bai da amfani kai wayan da kake yawan yi wayan nan da ka yayi yawa a cikin ranan waya yanzu yana tsaki aiki mutum ɗaya ko biyu aka ba shi izini da yawa amma kan abin da ya shafi aiki iyalan ka za su buga musu da ka riga ka da kanka mutum ya manta da ru'yatul khalqi kallon halitta bi dawamin nazar ila al-khaliq لأنه يعلمك أنه يرى الله عز وجل فإذا أجد عن هذا فليقدر أن الله عز وجل يراه ko da duk inda ko aka dokota aka ce za a yi aiki da wannan bara za a bada mamaki za ka ga Allah ma ya saukar da taimako a aiki da kowa nema yake ɗan karamin yaro ko yake yi nashi babba ko yake yi nashi mai ƙarfi yana son yi nashi wanda bai da karfi ma kici kici yi iyaye da ganshi kafin a ce a tashi kafin a ce aikin ya kare shi in an ce a tashi kuma sauran aiki shi kenan ya gaban ka kenan a dakata a dakata in kuma aiki ya kare to ya daidai tafi da iya na shi iya abin da kai abin da za a biya ka zaman ta bayyana linnafi bi malai ta zai duk wanda ya fito wa mutane ya kwallo wa mutane da abin da ba da shi a zuciyarsa ya fito ya yi abin da ba zuciyarsa ba shi da niyyar wannan abu a zuciyarsa amma don jama'a su gani سقط من عين da lahi Ya zube a idon Allah. الله Apa kadalan kana zuci samu naka zuciyar ita ma ta fi bada matsala ko Allah da mutane da su gani ba in Allah ya kalli aikin da mutum yake faru ba aka yi a zuciyarsa ba gaba ɗaya ya zube a wurin Allah kuna jin ai shi ne muka karanta cikin muktafa iya kiyama mala'iku za su rubuta wa mutum lada sai an je gaba da ta ko bar da wannan ya fa aikata ne muka rubuta mun yi karashi a na fi zamanin ba da Allah yi ba ba saboda mu yi ba kalibar wani zai da dan aikinsa ga shi nan dan kadan da kyofar da da yi ba ta da yawa ya ce ku ninka wannan mal Allah ya ba zan ce ya Allah abun da ke nan wannan shi ne nashi fa jayyid na sani da yayi ba a kasan wannan ba wai ana bi ba wai Allah tanka ke ba shi ya san gaskiyar abin din ba za a ce kana da miliyan goma ka ba da naira goma Allah ya ninka maka ninkin ba ninkin saboda ya kilasi ya kusa ina ya zai kilasi ana duba iyakar zan ka kalli naira goma nan naira goma kake da ita a'a ko naira um, uh, ashirin ɗari kake da ita sai kake da ɗaya kabar tara kamar eh, kamar wanta shi da ake dubawa ɗari bisa goma kama da ko bai kama da ko ne kama da dukkan shi za a kalla amma ba za a ce shi aikin addini kaɗan kaɗan ake badawa ya fi albarka ba haka ba ne ba akwai wanda kowa ina ba da daidai irin ƙarfinsa wannan allon da ake bawa ya fi kasanin kanka ya fi kasanin kanka ba kwa yadda za a yi wa allah wayo a daina ma tunani za wa allah wayo in ka iya juyar da magana shi koya ma magana ana duba ƙarfinka karfinka na hesse karfinka na ma'anawi irin abin da ka bayar dana iya dukkan wata kaza ya ninka abin da wancan zara amma shi kuma a wurin Allah ya ce kaza a ninka masa saboda irin abin da ya mallaka kenan ai ko sarar shi ne da ina dukkan zuciya yi saboda Allah na shi ne babban abu duk abin da za ka yi kana neman yadda Allah da shi yanzu ba za ka yi a zafi nan ba to zaman ka da kai neman yadda Allah kake da wannan zaman wannan zaman ka zauna ne saboda Allah da kuma kuma zai fi kuma kama da ya ko kai da ba a matsa muku ba kuma ka samu yadda kake zauna cikin nan ka tafi yawon ka in ka yi magana jira sai na cikin wannan nan na karatu an ka tafi yawon ka to amma zaman ka anan nan bai baka tafi yawo ba bai ita baka tafi kalle kalle ba kana son Allah ne iya da da kai ikhlasi abin da ka ta faro dan Allah ne ba dan ba don ku ya gani ba ba dan ƴan uwan ka su gani ba sannan kuma an ka gama irin wannan karatun da zaka je ka gama su ya ne sun kafa da karatu ba a ka yi ne don Allah ya da kai shi kai ikhlasi to haka duk rayuwarka guda ɗaya za ka ɗauki ta neman yadda Allah kake da ita baki wannan kun za ka je kai bacci kayi haka kana neman ka kishi a littafi kake to gaskiya dai bari je in kwanta in ba wa jiki na hakki na kana neman yadda Allah da bacci ka da ba ta. to da ba kai bacci na akwai kila har da daraja da kayi taki zama kayi taki zama alama bacci ke damun ka to maimakon kai ta a haka kai baka mutu ba kai ka rayu ba to ka shi ka koma kai baccin ka don Allah abinci in za ka fi za ka fi ne don neman yadda Allah ana da ne tun da shi za ka rayu don ka samu kai ayyukan da suke ka duk ikhlasi ne wannan eh. shi kwai dana ba zai sai koma da Allah sai dan ne kila kana masa misalin kaga ai mutum yana neman takarda wannan takarda da ake nema a karatu ba ita ta kawo ku ba kuna yi ne saboda akwai inda za ka je ka koyar da karatu a cikin takardar ka in ka ce babu za su ce to goyin da sun kayi karatu ba dan haka fita karshen ta a ɗauki wanda bai san komai ba a ɗora shawarar gudun haka don taimakon addini sai da wanka za ka ce ba da wani saka da wani zai samu ta to ka kai da lafi amma kaga wanda ita samu irin wannan takardar da ana biyan sa kaza yana koyar da mutum ya kai da daya yana samun takarda ko ya tafi ya je ya yi koyar da mutum hamsin ana biyan sa da dubu hamsin to ka zauna nan inda zaka hidima wa addini takardar ba kana da ita wannan ba ka nemi takardar don ka nemi kuɗi da ita ba ka nemi takardar ne don a san ƙa'idar da ta kafa za ka iya cika ta kai kake neman wannan takardar kuma zamanin ya yi irin wani juyoya in ba ka da takardar na yanzu da ana iya makala maka wanda za a iya makala maka je ka yi ta daga nan har ta ƙarshen takardar ka fara kwalayen kuma ka zo ka ce al'umman ka za ka yi hidima eh, ka zo ga inda ba wala ka ce ni wa wahalar na koyo ina talaka wannan ina masu dafin nan wanda ba su da sabulun wanki ina wa'annan ina na mutum ainihin gida ɗan mutum ɗari duk kuma na da abin da za a yi nan da mutu daga kayi karatu da neman kuma sauran dai abubuwan Allah kuma ya san abin da ke zuciyar mutane da min su fudai daga cikin maganganun fudai tarkul amali bin ajalin nafi riya wal amalu bin ajalin nafi shirku da wani ya fara kabba ina so idan ruwan da wurin ne da ya shi sai barki ko an ya san abin da zan faɗi Duk da kotan da suka da kotan wani sai suka tsaya gab da wannan wani din su gangara suka ƙi gangara ya na bashi na to ma zo makaranta shi a haka misalin aka ce an taru ɗin inda aka yi magana taro ɗin nan ana son za a gina wani katafaren wuri ko ana son a sai wuri ko ana son a katange wuri ko ana son masallacin mun nan ya kamata mun faɗaɗa shi yadda aka yi wanda suka yi Allah ya saka musu da alheri amma bai yi kyau ba an ɓata wuri yanzu muna son imo imo mu taru mai kaza to kada ka ce ba za ka bayar ba ka bari ka bayar koyi bayar a sararin lokacin abin da zai auno ma za ka bayar a roti kada ka ce yin na ba da wannan bayariya in ka auno jiha in da kama ke na ka auna dukkan yake kawai kakkan ka fata in kuwa ka auno za ka yi abin nan ka na kace kai ga jama'a bari bari na ba ka yi shirka ka shigo masallaci mutane sun kai kun hamsin da karatu a shiga kowa ne ne wuri ya zauna kai kai ka ce to aji barin ta ya ta masjidi sai wata zuwa ta ce baka in kai kayar ya za a ce ka bai kai zai kai kowa addini ga kowa ya zauna kai ma ne wuri ka zauna ka yi shirka kai na fila ka ba ruwanka da kwaransu kana jiya mai ɗan iyawa kuma ya sana shi ya samun na fila ba ruwanka da shi idan ka bar aiki daga saboda mutane mai aka ce wuya eh, a tarko ne yake ciki tarko al'amali nan ko barin aiki saboda mutane riya ne idan ka auna za ka yi abin ka kai dukkan maka mutane ba ruwanka da su wala amal ajalin nasu yin aiki kuma saboda mutane shirku ina mabuka siya kai kawai saboda mai neman ne ba Allah da wani mai zagi da wani mai yaro ba a kwanka da shi wani zagi kawo halar da zanga kai da ka kwata kanka lokaci wal ikhlasu an yu'afiyaka Allahu har yanzu dai ka kuma ta wancan magana cewar menene والصدق والقصد واحد جوار قد amma gaskiyar abin da manufan ta duk ɗaya ne wannan magana na nawa ne masu ƙirgawa yawwa ta farko na tafasin za a je yanzu da ƙala junai junaidu ice Allah ya ji kan junaidu al-ikhlasu sirrun bainal lahi wa bainal abdi kuma amsan da baka wani sirri ne tsakanin Allah da bawa Allah kaɗai ya san ba masa a ikhlasi saboda abu ne a zuci mutum da dama zai zama ina maga ina mutane magana amma ba Allah a safa wanda ke nufin cimma kai a farali kai wannan na Allah ne zan kuma na Allah ne ba amma Allah bai san zuciya ba wannan Allah ne zai hukunci la ya adamu kun malakun mala'ika ma bai san shi ba a mai yi sa wasu za su rubuta wani aiki sai an zai gaban Allah ana tsaye aiki je zurbar da shi ban zan isa lafiya da su ba wani zai zo an aikin sa kaɗan su rubuta kamar zai suwar wanda ta nan kashi don haka ba da ma bai san talatin ka ba fa yaktubu balle ya rubuta shi wala shaitan shaitan ba bai san ikhlasin ka ba har in ka tsaya ka ikhlasi sai ya ci da haka laifa zama aiki jama'a ga sirri kana son aikin ka ya sha kana son ka tsira daga aikin ka da aikin ka daga wannan dan fashi sa sha jirgin ikhlasi shaitan bai kasaran jirgin ikhlasi duk mai aiki saboda neman yadda Allah har ta tabbata Allah kake neman yadda ka to shi kan bai kasa mai ai magana a fili take kin da yadda Allah kake nema ya za a yi wani ya bata mare akan abu ba ni ba sai ka nake babbalan ta an kai gaje gaje bari ni ba ina neman yadda ka ne ba ballanta na in kayar da kayar da an kara yadda Allah kake nema ban ma ji ka ba ka ma ji shi ba wannan shi ne maganin tashi wannan shi ne escort da zai tsallakar da mutum tuɗin fashin nan guda hudu da kilafi zai tsallakar da mutum shi za ka tsira da garan ka a da su za ka sada da bid'a za ka tsira daga shaɗan za ka sada da hawa wala hawa ya ma kawo shi ya kawo guda biyu sauran juna can har ya ji na hubballan tana ya karkatar da shi kaga wanda Allah yake wannan ake dama yadda za a yi da ake sa sai dai in ikhlasin da ikhlasin tuba wato karatu na yana da bukatan aiki yana da bukatan nazari ne ba aiki ne dukiya da za ka ciro ka baya ba ba dai ka tsaya ka duba wai saboda wa kake aiki yardar wa kake nema wani kusur ka tsaya kawai kai dai kana son da duk abin da za ka yi Allah ya yarda da shi ka tsorawa wa mutum kaya ba shi ka tsorawa wa ba Allah kake neman yadda ka tsorawa ka ɗauke wa mutum wani kaya za ka kawai da baki da taimakon ba za ka ba zai iya ba ya duk da kake nema ba zai ji daɗi ba ka baita da mutum ba wani wasu ya nema sa ba Allah kake so ya yarda da kai da ka karama wasa duk abin da za ka yi ka yi shi don neman Allah da kayan sallan nan ba kowa kake nema wa ainihin da sallan nan ba Allah kake so ya yarda da kai ka tsaya ka yi ka hana idon ka bacci ba don komai ba Allah kake so iya da kai da wannan karatun kai ba yi ba don ka je ka burge ba yi ba don ka ya gawa ne ba ka tayi ne kan saboda Allah ya da kai ya yi ke zai shi eh, yi. Eh. Ta shi ne jihadin dama da an ce jihar jihadu rakamul awwal jihadu na kuwa shaitan shi wannan jihadu ya fi akari ya zuwa daga jihadu bajja ka ji mutum ka kare shi wannan mai sauki ne amma ka sauka kanka yana da wuya mutum na iya zuwa yi jihadi da amma za su tafi ƙarfin yana neman taimakon eh. eh sai mutu ya gano a cire kama ya jaya masa a tun da shi ne zai kata ma kai kuma ka haɗe shi shi ɗan ya haɗa ko kace so yi kara da sai a nan sai a zafi mace ka fa gano sai ka duka ce ta fara kama gane sun ka fata wa wannan ɓacin da kai ɗin wannan ɓacin da ya same ka ka haɗe shi ɗin nan to in kana da wani abu da za ka ƙara masa sai ka je ka ƙara masa ba ga shi nan a aikata abin da zai gaba dawon sai karya masa akuya ta wannan akwai ne ya same ta ta ce ba karya ta ne da gangan saboda ka je haushi ka doke ne Allah in rubuta maka zunubi ɗauke ko ka fa ka duka yana aka doke shi ke na san wanda ya turo ka nan ne ya turo ka ni kuma yau sai na tuntun shedan a sai na saba wa shaitan ya tattara da ba da yake to tafi na yan tata ya ga gona yana da to wannan ne da kana ce ka kawo mutum kana ce da tashi sai maka wani abun ya kakkaɓa ta kayan ka dama in ka tashi kyautata masa maganin wannan ba ka yi masa ne da don yi kyautata masa kana masa ne saboda Allah in kana cikin jirgin ikhlasi ba ba ba ba ki ta ikhlasi ta haka da wasu don kana kyautata masa kana iya faɗa ku mu yi mu yi kada mu yi dambe amma amma da sharaɗi kaka kaka to da yankin kyautar na baya ko yanzu da ce, kaka da abu ya sanar zamu ya ba, an galin da kwanta in faɗa ya same mu ba zan goran da haka ba. Eh. in kuma ka ga zai da zai ne saboda ka yi kaza ka yi min kaza ce a to Allah ka hakuri Allah ka wannan maganar ta kare yi hakuri ba komai wannan kai mu kai maganin lada ma ike da shi yayi tunda ranka ta kafai ikhlasi ya fa an danne ta ta kawo hari kamar farin ta tsakko rundunar ta ta tsare ka akan manya sun fara zuwa maka ba sai har saki sulkinka shi ke nan harfafin ka kuka kare kauce ai ka san dole ko gani kyallin wutar nan ya ishe ka karan da ka gina wannan bama baman din da aka ta jefa maka ya ishe ka amma kana da sulcin ikhlasi ka wuce ta kikice ke yadda ka ka ka ka wuce da ka kai wakila an ce lisahal lisahal ayyu shay'in ashaddu ala nafsi kowane abu ne ya fi wuya a rai ne ya fi wuya fakala al'ikhalasu yin abu kawai da Allah ya gaskiya ya huya mutum ne ga fannin sama kawai ma ake da ilimin da shi ya haƙafa wannan abu hawa ne wannan abu duniya ake nema wannan abu shekar da ya farka wannan abu a ainihin eh, meɗen yana ce ta farka haka da wannan amara ne ka gano haka ba ka yi aiki to a lokacin nan kuma za ka zo ka fara Bi annahu laysa laha فيه نصيب saboda ita rai ba ta da rabu a ikhlasi ba ta san ikhlasi daidai da miskala zafatin da aka ga shi ne yasa aka ce sun farko mutum kaɗi ya ji kansa mutum ya tsaya dukkan tuhumtan tuhumta ka zargi kanka kullum ka ɗauki kanka rai mai biya ce kamar ɗazun nan inda muka yi magana saboda ita rai ba ta da a kilafi ba ta san a kilafi kullum mutum na san ji ko an yabe shi ko ya yi ramuwar gayya ko ya zo ya samu a banza ko ya zo ya aikata kaza rai ba ta da a kilafi. shi isa take da wahala kuma kai kana son lalle sai ka sama mata ikhlasin nan aka ce maza ka sama mata ikhlasin nan idan ka samu da wannan ikhlasin Allah ya ba alƙawarin aljanna da tana juyayya muguwa azzaluma kuma ita take controlling ɗinka to ana son ka sarrafa ta ka juya ta kamar da ta kan hanya ta zai baka aljanna aikin yake kada aflaha man zakka waka da haba man da saha kafin nan da rasa sai goma sha wa shamsi wa duhaha wal qamar idza tazaha wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza san inda zai tsaya jawabin sai yake qada aflaha man zakara wa qada khaba man da saha ai ba a banza ne ba dukkan harkokin ibadodi na duniya ba wata matsala a musulunci da Allah ya rantsa ta goma sa kafi ya ta sai kirafi kan maganin jarare da kirafi shi ya fi kawai wahala mutumin ya faɗi abin da abin hakika kai ke shi isa ka ga wancan maganan daga inda ka ga kanna da ikirafi ya tabbata ba ka da ikirafi ko ya fito yanzu kamar wannan gashi kuma wancan ɗin ya sa wannan ɗin fito a yi inda dukkan da kana da ikhlasi to bi ikhlasin kana bukatan ikhlasi har kaga kai na kirki ne har kaga kai na kwarai ne ka cancanci yabo ya tabbata sai na babba ne ai an ji ko ba dali kuma za ka za a kwaji shi da ma so samu mai kanta ya zama wa ka buɗe wa zuciya ka samu shiga eh ina ka dinga duba ta ina za ka kullo wa rayuwa shine ainihin ba abin da ya faɗa al-ikhlasu li'annahu shi yafi li'annahu ikhlasu laysa laha ainihin da fi da laisa laha na fi kufi ba ta da kaso a cikin kwata kwata ita ba ba ta ikhlasi ba ne da ƙara ba a wani yake al-ikhlasu nan ne kenan duba al-ikhlasu Allah ta tsaruba ala amalika shahidan gairallahi wai wai wai wa na mujaziyan na kuta ko akwai mai ba ya shi nan ne rikicin بخلاف شيء الله تطلب الله تطلب شاهدا على عملك كذا كذا نشهد عن أيكن بك غير الله سي الله يا راي هذا فهذا كذا وش هذا هذا ولا مين أيكن بك يا زميلي إذا كان زوجة مطلعتي ai ka kafa sai anguwa ma su sai kullum kana zama masallaci ba wasa idan kana aikata kaza da mutum zai fara sai a da an yi kaza in ɗaurin ake ne aka fasa abun nan ka yi shi to kullum in kai abu a nemi Allah ya maka shaida ka yi yanzu a wurin aikin da mutum za ka kullum na kokari sai sai ina nan na zo na ne shaidan ba ta hannu ake sawa ba a san ka zo ko mutum ya san a san yanzu rashin ikilasi ne idan ya san yaka saboda to ba ana zuwa amma ni ba na so ne a san na zo ba Allah ya san na zo sai ka zo ka yabu na ɗinka to amma yanzu mutum ya ce maka ba zai sa hannu ba ya saboda shi na sai don Allah an baya zuwa to ka nemi Allah ina ka shaida a duk aikin da kake ba mutum ba kada ka nemi wani Allah bai dan fito ba Hmm. eh ai misalin ai wancan takardar sa hannu da ta fito alade ta fito ne eh, to da su linnafi a qadiya da kadari ma'ada su min al an kirkira wannan takarda ne saboda laifin mutane rashin ikhlasi ne sa aka kawo ta ba rashin ikhlasi ne bai jin aka kawo yan sanda rashin ikhlasi ne aka sa wasu ss har da wasu gss har da wasu ne wanda kana zan da shi baka san ma shi mai ne ba a rashin ikhlasi ne kawo shi inda al'umma suna da ikhlasi ba da bukatar wayannan ko sun zo da an sallane su tun an zo zai zo ya gama zaman sa bai samu ba ina ba ka gane inda a sai baka ba a shekara a da takardar nan babu wanda ya fafa babu menene ba ba wanda ya gudu ko an sa hannun ba akan gudu da bayan a ganin mutum ya gudu rashin gaskiya ne janyo ka to wancan a aikin da kenan ko a aikin kamfani to a ayyukan duniya ba na ko mutum aiki in ana aiki da bayan mutum ya gudu da zai sau an gan shi ba san kafin wannan zai sai ya yi da ruwa dama janaba alaji in aka zo janaba ko da ka yi tsaya karin jirgawan ka yi menene za ka so tsayin gidan wani a nan ka yawwa alhamdulillah shi ke nan ka dawo kan hanyar ko ɗaurin auren gaje ba a ɗaura a masallaci ka tsaya kan ga bari da ka je fije ya fito ba ka yara kake ba ko ba yara kake sannu ba wai ka kai da da ko nake yi ba sai an nama Allah sa alheri Allah sa alheri in ba ka ba ga mutum kaman ina neman da wannan da gani ka ga wannan ba Allah a ciki shi lafiya kace dai haka muke yi kuma don haka muke yi da hannun mutum na kan ba da yi a maka yi sai ya kokari ya gaisa dama a tare maka su a tare maka su tsaya ka gaisa da shi tsaya ka gaishe ce to Allah zai tarbaje abin ya zama madan Allah ba Eh. Eh. Eh. Eh. na la na samu illa ya kace da an riga tun da kafin an batan da yawa yanzu aka yi shirin tafowa sai da shi ma an bai ganka wani dinga ta baka ba eh shi ma an bai ganka ta ah, na na na turo mata kuwa cewar wani ya mutu ban ganka ba sai na je dani aka yi ka zauna wani kuma ina nan da suna da zai da ya kuma ba sai zai kyale ya san da kai ba kawai shi ta dole ɗan jin ka da ta har Allah ya gane da mu kai in eh to in ya zama ta'aziyya ne amma dai sai dai a kare da ta'aziyya amma hakikatan mafi yawa an je ne don ka kusan ya don ka gwada haka ba zai iya zo ita mazama da jin ya Allah san zuciyar mutum eh wani din na haka ba in dai eh, eh, suka rufe ta'aziyya daban mutum in an riga an yi mutanen akan zo a zauna a yi ta'aziyya a yi wane ne amma dai eh, kam wannan abun a tsaya kawai abin da aka kai kai don da abu ka to yi maka shaida kawai shi da aula na yi abun da zai Allah na shaida hey ko kuma irin karatun na ta bakin na ni ma yau na gangaro na da a yadda ake yin sa da abin yanzu ka ga wani mutum nan ai masa mutuwa na idin ta ban ga wani wurin ga wani wani Eh, kaga da anan da yanzu dai duk wanda aka zauna a kai karatun nan da su duk da bu'uza zane duk yan wani wasu wurare ne da a ce a anguwa ɗaya muke zaune in an je ta'aziyya an da ba sai ka samu sun kaza an ka riga kaya muna in kuma kuka yi karo da shi ko kun kaza da haka nuwa ne ya gajiya an an masa ta'aziyya shi kanan yayi a wurin masallaci an masa ta'aziyya yayi ta masa haka kuma kan zai zama kila ya samu damuwa da yawa a je gida a haƙurantar da shi sai Allah kai mana shaidar yanzu na san karatun an gane shi illa dai yadda za a bullo masa to duk kada zake da shi da yawa saboda kullum a karatu za ku ga da in an tashi ta dabiƙe ya kamata a san irin hanyar da za a biya ta sa, ta inda ba a mana ba ba a yi illa da yawa ba to da da karatun nan ba duka ba ka yi shi ba ni ku gani dama nan amma ana nan ana nan abin yanzu ba ku ga abdurrahman ba aure sai amma ba a nayo ba suna yan hijira gudun hijira sun yi gudun hijira daga makka zuwa madina amma da je ya shiga ya fita yana zuwa da fadaci da ba ba kuma ina ma kuka yanzu Allah amma zai aika sadda ma ga annabi ba sai ga annabi ya ga alama illa kawai yana neman Allah ya masa shaida da ayyukan da yake kawai duk abu da za ka yi Allah ya zama shaida duk abin da za ka yi Allah ya zama shaida. kawai shine al-ikhlasu kuma wannan zai taimaka mana zai ai da kuma wajen mu'amalin mu yanzu ko da mutum da zai yayi zai gyara kaza sai ya zo ya ce na samu wancan abu kin a shiga hawa wani tattare su na tattare su na samu takardu na kan da duk an tafi an basu iska na kwashe su ne ko na tattare su na tattare su ina za a ba su amma da al'amari bin biyu kamar yanzu misalin aikin gidanka ne aka yi gama ya ba ka neman wani shiga ake ka taro ike wancan da ike an zube ka taro shi kwanan sun ta aka yi shi yanzu sai da ka ɗauko shi ka gyara shi jigan nan ka gani ta karye ruwan zai da da amfani ka ɗauko shi na gidan ka ne ɗauka ba ka kai aiki amma in na wurin jama'an ku ne sai ka nuna ka ɗauko shi mutane sun fi su amma ka san da imani ne ka ka ɗauko shi. duk gyare-gyare da mutum zai yi don neman yadda Allah duk abin da ka ga kayan al'umma zai lalace a wannan babin ne to sai ka gyara da neman Allah ya zama shaida kai ka tsare kada wani abu ya taso wata rana ka ce nan aka tafi ce bari abun nan in ba ni na tashi na tsara ba kaga nan ba kai daidai ba sai dai in dadin wa'azi ne kila kana Eh, mai gidan shugaban su to yanzu kana gudun in ba na nan ba a kan mai tara waɗannan abubuwa ba da yi su zo su gani saboda in ba ka yi a cikin da yi sai kuma ya gama lamalu bin ya nan al mai kalman ta gabu al Allah ta taluba shahidan ala amalika ko gairar lahi ba dai mutum ke bai gane ba sai dai aikin wala mu jaziyan siwahu ba ta neman mai sakama in ba Allah ba duk aikin Allah in ka wani sakama kana neman Allah ne ya saka maka ba ce na je na yi aiki kaza kuma da haka ba ni da kaza au shi zai saka duk abin da ka aikata ba ka neman wani ya saka ma sai dai Allah nan da kai domin sa to kai ikhlasi wa qala maqbul rahimahullah ما أخلص عبد قد أربعين يوما إلا ظهرت منابع الحكمة من قلبه على لسانه. إيه كثير وانا شيء نتحكم في ثلاثي. wannan ikhlasin da Allah zai sa a tsaya a same shi ya samu sai makahulu yana cewa ma a khalasa abu babu wani bawa ko wata baiwa mun manta da mata ko mata ma da yawa ba amma dai kuma ku kwafara ku shigar da naku duk abin da za ku rami miki sai ta kokari ta nuna ta fai masa kaza sai da ciki duk da hidimar da kika san za ki yi wa gidan nan za ki yi wa kaza nan ya kamata ki nemi Allah ki da shaida ba ki nemi shaidan kai ke ki yi kaza ba wani yi kaza ba tun da abun nan duka ibada ne ayyukan gidan nan ni ce ta nai kaza ni ne nai kaza eh? a dajin wannan neman alaka ake abinci ya yi in ya yi aiki abinci to ka shi ba ka yaba ba inda jin suna son da su samu da har ka ka samu mai da ne hankalin da ka ga yadda kai abinci bai yi daɗi ba a yadda ba tana ganin da a ce an cikin abincin nan da ta shi haushi akwai wanda a yanka in ka cin abincin sai a aje shi na na bincike shi ba a sani ba haushi ne hana ka ci ko lokaci ne ai akwai abu biyu na yi ba a cin abinci Ba in ma ka gaji jikiyar da ba za ka iya cin abincin ba ko ka gaba a kafa ya baka da wasu sannu ko da shi na ko abinci bai ke ci ba ka tabbata a'a fushi kai da ka ci wannan abincin ba ka kaga an san babu labar amma inda ka ci abinci wasu yake gaba ta kai su ku wasu yin gizo yake yaya saboda ka ce shi kenan da fata kaga an huta da abinci sai a ma maka shi in ma nuna ka tafi da nisa za a fasa furuci a sai to ba ko mai kada da rana ta gado saboda a yi tattali kada nan ko tsoron jiki ne saboda tattalin kada a rasa yadda za a yi saboda bai kada a wasa da wajen isa na tsima na maka ka na jiya ya na ma daushe na ban ba su saboda haka nan kaga saboda tattali da gaske ne amma kalmatu haƙƙin ne zai yi babu bi halbatin da haka din ne masha Allah ma aka lasa abdul babu wani dawa ko wata baiwa da za ka yi irin wannan ikhlasi arba'i na yauman duk aikin da mutum bai kauce ba duk aikin sa sai da yi wannan ikhlasi ce illa zaharat yana da hikima sai hikima ta bayyana min albihi daga zuciyarsa sai ya zama fasihi ala lisanihi ba kullum da Allah ka bayyana fasaha ba Allah ka bayyana wannan rashin ikhlasi ne yana mana fasaha duk wanda yake yin abu ba don Allah ya yarda da shi ba malam za ga da bukata in yi abu bai karbuwa in yi abu bai damuwa in yi abu ba kaza me yasa rashin ikhlasi rashin ikhlasi zai da duk da yake yi ikhlasi ko ta da Allah ba shi da fi ba وقال يوسف بن الحسيني azu in fi dunya al ikhlas abun da ya ya a duniya ikhlasi wa kam astahidu ite ni ke da dama nakanyi nakanyi fi iskatar riya'i in zubar da riya daga zuciya ta an kalbi fata annahu yambutu ala launin aha ka bi ne gaskiya su zuba da ka yi ba kuma tsakani da Allah in ka duba haka ne idan wannan abun ka fara ba buriya karshen ta karshen abun wani ya ke ba laryan ya shigo ko a wani abun ne don haka nan ina da shi da ya ka afa ikhlasin nan har da ya samu wancan martaban eh in sai zai a ah, riba sun haɗa da wanka gaskiya ne shi da dama aka ce ai maganganun daban-daban ne amma duk abu ɗaya suke hari wa kala abu sulaiman addarani na nawa kenan sha uku sha uku Da ya zo a hakura ku je yanzu ku ce ku kuma ki sai ku ba tsakaninku mazur a wuri guda ɗayan da aka saba wa makabul guda biyun sa idan aka lafa al'abdu in kata anhu kasaratu da wasawuti wa riya'i kullu kuke har mutum ya yi ikhlafi ko sake-sake yawan sake-sake zai daga gare shi wato zai dinga tuntunta ne ya dinga ya saka wannan ya saka wannan har mantuwa ta shige shi har shagalar ta shige shi har da fara ta fara rashin ikhlasi ne wahiya riyan ma ba ta kai to wa'annan kamar da sai sha uku dukkan su abu ya suke layin farkon ta yace kada ka nawwa'at ibaratuhum ya wa ku fil ikhlasi wa tudiku ainihin wal qabd zahir wannan fil ikhlasi ta yi kamata ta ta fokal ukura don kasar na gaba fassara su ne wa sidik wal qasd wahid gaskiyan abin da suka san tabbatarwa da manufa su duk guda ɗaya ne ka saba su ba su bambanta ba to wannan kenan nan za a hakura kai yayi tsawo halan na zuwa kai to don zai wani gari gobe rasa ina fara nam ikhlasi yana da alaƙa Allah na نعم يلي أي خلافة أي شيء خلافة تنبأوا ما الله نعم duk abin da kafan mahaifinka zai yi ka ya so shi duk abin da kafan mamanka za ta yi ka za ka yi tana son shi ko ka aikata shi ba ka wanda ne ba wannan ikhlasi ne tunda shi yake kai umarni ka bi ba riya a cikinsa ba neman suna a cikinsa Allah ne yake kai sai da kuma zai tafi sun inda man da wani duniya ce da mutum kan je ya ce ta saboda ga wani da kafa na'am eh ne su ma yi zai buɗe su shi wannan bai bi da ƙarfafa yayinsa ba sai an an ɗan'a da Allah saboda neman da Allah yi shi na wancan wanda ya bar haram an tsanne ban yadda Allah ne tun da duk yadda za a yi abin komai ya samu shi wancan wanda ya tsare amana ya a adana kayan nan ya zama nashi amma ma ba ma nashi ba sai nunka shi nunka shi da mutum zai dauka ba shi da wada ko kuma ya lafin yusuf yusuf alaihi salatu wassalam wannan yadda yi zai kai ya kawo sai da ya kawo jerin abubuwan guda goma sha uku a kan cewa Yusuf na da damar duk abubuwan da zai amma kaga da yake mai tsoron Allah ne Allah ya kare shi daga wannan abu sai har yace wannan akan wannan nukura ta yi zai fi da Allah dubu wanda ya bashi iko ya rinka su a wani littafi ko ya mutu ba mu sani da kowa zuba ko wani wuri sai bibiyar da kuma musamman alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجبلنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربنا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين